الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah alƙawarin sarki da mu da sake hadara a wannan masallaci na makaranta hadda alƙur'ani mai girma a cikin garin shagari domin dorawa da karatunmu da muke yi a kowace rana litinin a daidai wannan lokaci wato tsakanin magarin zuwa bishayi da izinin allah Ta ko ta'ala za mu ci gaba ne da karatu wato a lissafin nan na ihya sunna wa iqmalu bid'a na shekh man da تزمده الله برحمته منا كراتو بابي نقوم الشاعر واتم babi wanda ya shafi magana a kan abin da ya shafi al'amuran masallatai bayani a kan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi masallatai da kuma bid'o'i na shelanci wanda an ka kirkiro wato a wannan babi ne muna bayani ne irin bid'o'in da an ka kago game da lamuran masallatai shi usman ya ce wa qala fi iya'i aidan fi mahallin akhar wa in kulta واذكر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواعظ في وعده مع الخلق idan ce mallan ya faɗa a cikin iya yana nufin iya ulumuddin na shekin malami malam gazali rahimahullah ya ce a wani mahalli na daban malam gazali a cikin littafin iyayi ya faɗi wata magana ita ce fa in kunta idan ka ce fazkuri dari kallabi yan bai ambaci hanyar da wato ya kamata an yi zuka ulwani mai wa'azi ya yi fi wa'azi a wajen wa'azinsa na alƙarfi ga tarikai inan da za ka bi bayani ga malam ka ce wata hanya ya kamata mai wa'azi ya bi sa'ad da yake mutane wa'azi to sai in ce fa'alar an na zalika ya to ɗan uwa ka sani bayani yadda ya kamata ko hanyar da ya kamata mai wa'azi ya bi a wajen wa'azi ga talikai yana da tsawo wala yankin tsarin da sa'uru bai yiwuwa ɗan lokaci kaɗan waton a ƙididdige a kai makulafin daidai na an shiru ila alwari na fi'atin في هل عقدة الإجرار وحمل الناس على ترك الذنوب وهي أربعة yace sai dai za mu yi shara zuwa ga wasu nau'uka masu amfani insha Allah wajen walwale kulli na cutarwa wato walwale kulli shine wato hanyoyin da mutane ke na halaka yadda za a walwale masu wannan sannan da kuma iza mutane zuwa ga barin zunubai ya ce wajiya arba'atu ya tafi kashi hudu al'awwal kashi na farko an yi zakira بما ƙur'ani min al'ayati al المخوفة me wa'azi ya yi ma mutane wa'azi ya tunatar da su ya tsoratar da su da abin da ya zo cikin ƙur'ani na ayoyin da ke tsoratarwa bi ma'ana kenan mai wa'azi ya zan da ƙur'ani ne zai yi wa'azi ya faɗakar da mutane amma fa ba wai ya bi turar ayoyin alƙur'ani haka nan ba a ya bayanin magabata fassarar magabata yadda sun ka fassara ayoyi na tsoratarsuwa ayoyi na wa'azi wa bi ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi sai zan ga ababen ga guda biyu bi wa'azi su aka gaba shi wajen yin wa'azi da su qala Allahu qala rasulullahi ya zama wannan shine wa'azin mai wa'azi Allah ya ce a yi kaza Allah ya ce a bar abu kaza annabi ya ce a yi kaza annabi ya ce a bar abu kaza abu kaza ga matsayinsa domin Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza game da wannan abu wannan shi ya kamata mai wa'azi ya riƙe wa mutane wa'azi da shi abu na farko a Sani abu na biyu an yi zakira bi ma jara alal anbiya min al masa'ib yani li yu'allima an-nasa azima sijnaihi ta'ala yake abu na biyu mai mai wa'azi watan ya tunatar da mutane ya mutu wa'azi ya tunatar da su da irin abin da ya gudana a kan annabawan Allah ne musulku ya nuna wa mutane cewa annabawa su ne yayyen halittu a wurin Allah matsawacin sarki amma duk da haka ga irin abubuwan da na same su na jarrabobi da musibu irin su annabi ayyubu da irin su annabi yunus annabi musa har zuwa da shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin musibu da wa'alolin da sun ka sha a wajen kiran mutane eh, zuwa ga allah yana nufin biyu alliman nasa domin ya sanar da mutane ya karantashe su azimar sigina'i ta'ala girmar wadatuwar Allah maɗaukin sarki wannan cikin haka akwai tunatarwa ga mutane waɗanda sun san darajarsu tana ƙasa-ƙasa ƙwarai da ta annabawa ko masu sahabban annabawa amma su annabawan ga irin musibu da na same su sun kai a guri irin jarrabobi to ba ne da kai da an kasan su ga matsayi a sadis nau'i na uku shine an yi ƙaddira indahun an na ta'adilar hukumaki fi duniya mutawajjihun ala sunubi ne wa'azi ya riƙa ƙaddartawa a gurin su waɗanda kawawa wa'azin ya rika nuna musu mai yiwuwa ne hukuma ta gaugawa nan duniya ta afka min dalilin zunuban imana ko ta bankin wa'azin da za a yi masu ta ƙur'ani da sunna da kuma abubuwa da na samu annabawa haka a ƙara da tunatar da mutane irin hukumar da ke zina akan al'umma dalili da aikata zunubai aikata manya-manyan laifuka shirka kafurci munafurci hassada miyagun laifuka na alfasha zina da liwadi mahigo waɗanda dukkansu suna haifar da musibu a cikin al'umma irin tsafe-tsafe da kace-kace mutane duk waɗannan suna haifar da musibu da bala'uka a cikin mutane to mai wa'azi ya rika tunatar da waɗanda ya kawa wa'azi don su san da aka su tuba su gyara ayyukansu domin in azabar ba ta sauka ba ya zan Allah ya rike ta dalilin tuba da ayyukan alheri in kuma ta sauka Allah zai ɗauke azabar dalilin tuba da sauyawa daga miyagun ayyuka zuwa ga ayyuka na alheri Allah dama ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canzawa ga abinda da aga mutane na ni'ima da hutawa ya kawo masu hukuma da azaba haka kawai sai in su mutanen nan sunan ware canzawa daga ɗa'a zuwa sako daga tauhidi zuwa shirka to ga wannan lokacin na ne shi ko Allah zai canza masu hutu da ni'ima da suke ciki zuwa ga azaba to tunatar da mutane wannan domin mutane wato su kama kansu daga miyagun laifuka domin azaba ta ɗauku daga bari wanda yana daga cikin nau'uka na wa'azi hudu zikru ma warada min al من ala على آهاد الذنوب wa sarika yace na hudu an baton abin da ya na hukuma ko hukumomi azabobi akan ɗaiɗaikun zunubai kamar misali wato irin aikata zunubai na zina da sata irin hukumar da za a yi wa mutum nan duniya na jini kun kula da shi da kace masa hannu da kuma irin hukumar da waɗannan laifukan ke jawa cikin al'umma wa haka mallan ya ce cikin rijali aidan kenan waɗanda su ne nau'uka na wa'azba guda hudu nau'uka waɗanda ya kamata ne wa'azi ya rika kulawa da mai da hankali ga su sannan malam ya koma faɗa a cikin wannan lissafi na ibiya fi mahallin akar a wani wuri na daban yake faɗin kulta idan ka ce fa in kana ya yatakallamu fi jum'atin aw jam'i aw sa'alahu man la yadri halahu an ya'idahu fa kaifa yaf'al San idan an san mutane ga irin su shi yasa aka ce a yi musu wa'azi ta kala kaza ko kala kaza ko kala kaza to idan ya zama na mutum wa'azin da yake yi a masallacin juma'a ne inda taron mutane daban-daban ko kuma bayan sallar jangi ne ko wajen taro na gungun mutane ko kuma a wani ne ya tarbe shi ya tambaye shi game da wata matsala yana neman ya masa wa'azi shi kuma bai san adin mutumin ga da ya kafi ɗan mai wa'azi mai wa'azi bai san wani irin da yi na ya kai ba ba zai san irin wa'azin da zai masa to fa kai fa ya fa'al ya ya zai nan ma da yana sai ce idan an san laifin mutum ko mutane to sannan ne za a yi musu wa'azi akan wannan idan an san alfasha ta zinata wasu cikin gari kaga za a yi wa'azi ne akan munin zina da haɗarin zina da kuma hukubar da ke sauka a kan gare ko ƙasar da ake yawaita yin ta da kuma hukubar da shari'a ta tanadar sanar duniya wadda za a majinanci kamin ta la'ira da su ba kaga duk wa'azin zai zamo ne a kan zina tun da an san ita ce ake yi kuma ita aka so a kawar to aka sata haka zalunci to idan ya zama na wa'azin da mutum zai yi zai yi ne ga mutane gane-gane mutane gaba ɗaya waɗanda akwai laifuffuka kala-kala kowa da irin naji yi kowa da irin naji yi. cikin mutanen gada zai yi wa'azi akwai majinata akwai mashaya akwai ɓarayi akwai azalumai akwai masu cin amanan matan akwai iya waɗanda ba su biyayya ga uwaye akwai uwaye da ba su a haƙi ga dai mutane kala kala an haɗu to dai in zai wa'azi to wani wani wa'azi zai yi shin na na zai yi ko na mashaya biya ko na yan luwaɗi su daga mutanen ga da yawa kuma kowa da irin laifi kala kala to ne nan ma yake nufi idan an ka yaya za a yi to fa ka sani an da ɗariƙa fi zalika hanyar mai wa'azi fi zalika cikin wannan an yi iza bi ma ya halki ya yi wa'azi wanda zai iya shafar dukkanin talikai gaba daya fil hajjatu wanda suna da bukata zuwa gare shi ai lokacin da za ka yi wa'azi ga garin da baka san halin ba to ba za ka kai ɗaya ka kama wa'azi a kan zina ba ko ka kama wa'azi a kan sata ba su da baka san halin garin ba to mi ya kamata sai ka yi wa'azi irin wa'azin da zai shaye kowa da kowa ta ga wa'azi na a ji tsoron Allah a rika sunna a daina wasan saba na uwaye aini aini to kaga irin wannan wa'azin na ra'ayin shafan kowa in kowa kai wa'azi akan takawa ko kai wa'azi akan abin da ya shafi muraqaba kai wa'azi akan riko da sunna wanda wa'azin zai shafi kowa ba a cewa a ka ce wani bangare ta maka wa'azi to dai wannan shine abin da mana yake jiran waɗanda wa'azan to su ne mutum ke da damar yin su a masallaci ba mutum ya zo yana karanta ma jama'a iskoshi waɗanda yake ba tatacci ba iskoshi waɗanda sun ka kunshi maganganu a isra'iliya na cikin cikinsu sai ce faɗin ƙunsa fa ma ma'anar tazkiri wal idan ka ce menene ma'anar tunatarwa da wa'azi قلت سيدي قال الغزالي في رسالته إمام الغزالي يا فقاء أتكن رسالة يتي ومعنى التذكير أبدا أكا نسي لسنا تروى أن يذكر العبد نار الآخرة وتكثير نفسه في دمك الخالق ويتفكر في عمره المالي الذي أفناه فيما لا يأليه ويتفكر فيما بين يديه من من العقبات من سلامة الإيمان في الخاتمة وكيفية هذه عند كيد عند كف ملك الموت روحه malam gazali ya ce ma'anar tunatarwa shi ne bawa wato ya riƙa tuna wutar jahannama wato ya riƙa tuna wutar lahira ya tunatar da kai ne cewa bayan mutuwa da tashin kiyama to wanda bai aikin kwarai ba to akwai wuta wanda za a saka shi to ya rika tuna wannan ta kasira na su da kuma tunawar gazawar kan ne su ya rika tuna gaje na kansa da kansa shi ya kika fashe wato ya gaza ya rika tunawa da wannan gazawar na Allah ya ce ya tsari sallah amma bai tsare da ya kamata ba Allah ya ce yi kaza amma bai yi ne kamata ba ko ina dai yana tuna gazawar kai ne sannan wata kasiri na fifi hidimati da faliki wajen yin hidima ga mahalicci ai abubuwan da Allah mahalicci ya tsora masa na ayyukan ibada yana yin su cikin kasa duk koyi da kaga kana cika sallah to ka ɗauki kanka cewa tana da matsala akwai inda ba kai ne ba ko akwai gasa za ka riƙa fargaban ko an karɓa ko ba a karɓa ba to haka sadakarka haka zakarka haka aikin hajjin kan umuranka karatunka na ƙur'ani ɗa'adka ga uwaye duka za ka riƙa ɗaukar cewa ka yi su bisa ga gani wato ka yi su a kan takaitawa saboda ka kasa yin yadda ya zan zai kammala Wai ta tafakkaru haka kuma ya rika yin tunani fi umri game da rayuwarsa almajiyar ta wuce kullum mutum ya zauna ya rika suna inda ya hito a rayuwarsa allazi afnahu wanda ya karar da rayuwar ta fi ma baya ali ga abinda bai da wani amfani gare shi ya karar da rayuwar wajen cece ku ce eh, surutayin banza dare-dare ko shiga cikin lamarin da ba shi ba ya ɓata rayuwarsa duk mutum ya rika tunan wannan domin ya samu daman gyara. wa ya tafakkaru fi ma bai na yi kuma ya rika tuna abin da aka gaba gare nan gaba inda ya tasar ma minal aqabati wato nan daga kututturai ko nan daga nuka tulalla waɗanda sun ka kare masa hanya wanda bai iya hawansu da sauki sai ya yi wahala ya wuce wato kamar yanzu wanga zamanin gana kaga idan kana jirgin abubuwa waɗanda ke kashe ka ga ibada suna da yawa waɗanda suna tare maka wato yin ibada yadda ya kamata to mutum ya rika tunanin waɗannan abubuwa yadda zai yi kawar da waɗannan ababa ya ce min salamatul imani da yadda zai da imanin safir khatimati a kashi wa kaifiyati alibi da kuma yaya halin sa inda qabli maliki tunani yaya halin zai kasance a lokacin da malikin maut wato mala'ikan mutuwa zai karbi rayuwarsa a lokacin karɓar rayuwarsa da mala'ikan mutuwa zai yi wa ruhu da ruhunsa ya rika kuna wannan lokacin ni zai waru gare shi wa hali ya qadiru ala jawabi ya rika tunanin shin yanzu da zai mutu a saka shi a kabari yana iya ba da amsa na munkari wa nakiyar wato amsan mala'iku masu tambaya cikin kabari da nakiri shi yana iya ba da amsa tambayoyin da za su yi masa to duka ya rika kawo wannan shi ake yin tunatar da kai mutum ya rika kawo waɗannan abubuwa domin ya samu gyarawa sannan wa ya atammu bi halihi fil qiyamati wa mawaji'a da kuma himmantuwa da kuma damuwa da halinsa yaya halinsa zai kasance a ranar tashin kiyama da kuma wurare daban-daban na fagaigai na tashin kiyama wurin an san takardu wajen hawan sirari da dai sauransu tsohuwar ko tashin da mutum zai yi cikin kabarinsa da gargada wasu da za a yi zuwa mawukin da lokacin da za a kai mizani da kaza da kaza ya rika tunanin shi yaya zai kasance cikin waɗanga halin wahal ya ase wahal ya abu wa ala sirati saliman aw ya qawu bil awiya ya rika tunawa da fargaba an ku. zai samu tsallake siraɗi lahiya lau ko ko a'a zai wacce ya wada a cikin wuta hawiya wato ƙarƙashin siraɗi wani ke wuta abinan a wuta ke abinan ke ci ƙarƙashin wuta abinan ƙarƙashin siraɗi zai fada ta ko ko a'a ya zan wannan mutum yana tunatar da kansa waɗanda abubuwa to wa yastamirru ya shuɗe zikiru hazihin nirani wato ambaton waɗannan wutatai wa tawajju hazihin masa'ili da kuma fuskantar waɗannan musulkun yani ma ta kaddama zikiru ya waɗanga da ambaton su ya gabata to musamman tazkira wanda shi ake ce ma idan ka ji ana tunatarwa wannan shi aka yi tunatarwa ka rika tunatar da kanka da kanka sannan wannan tunatarwar ya tsallake zuwa ga mutane makota ‘yan uwa makota da sauran jama'a domin su gyara ayyukansu wannan shi ake ce ma tunatarwa wani wa da khalqi wa illa'uhum ala da al bayan tunatar da kanka sannan ka sanar da sauran salikai da kuma wato linkayar da su ga waɗanga ababen yadda kai ka linkayar da kanka ababen da aka yi gaba gare ka na musibu ababen tashin hankali na aka ambata sun warko to su ma mutane ka tunatar da su ka sanar da su waɗanda abubuwa an gane yawa kenan tunatarwa kai kai wa kanka amma sanar da mutane ita ce wa'azi shine wa tanbihuhum yi musu tambihi ala takasirihim kana nuna wa mutane takasirin su gajen wa tafsirihim da sakacin su wa tafsirihim da ganar da su hanya wato ganar da su bi uyubi a kufin da ayyukan kawunan su yace biye ta masa hararatu hadhihi nirani ahlal ya yace liyatamarta domin a rarar zafin hadirin tsira ne waɗannan mutaitan domin su shafi mutanen wato majalisi wato cewa in ba su gyara ba da kuma wata jarru'un tilkal masa'il da kuma yadda suke kwakwadar waɗannan musibu duka liye zakaru domin su mutane wato ya tazakkaru al'umra domin su rika tunanin wato al'umra wato rayuwarsu a inda sun rito da inda na al almari bi kadirin dakati wato rayuwarsu ta gabata gwargwadon iko wai ta hassaru alal ayyam sannan su rika wato nadama na akan kwanukan alkhaliya wadanda gabata waɗanda sun kaɓata fi gairi da'atin lahi ta'ala ba a waje wa Allah ta'ala da'a ba to fa man kana ala hadhihi jumla wanda ya zamo kan haka wato yi wa mutane tunatar da mutane waɗanda abubuwan da shi tunatar da kai ala hadhihi a kan wani ana wa aiki to shi ke mai wa'ar kun gane na da na kunga kenan shi na karantar da mutuwa a tazkiri ga wannan shi ne tunatar da kai wa'azu ko yi ma wani tunatar da wani amma dukkansu duk guda ne kowane yana shiga cikin wani ana iya cewa tunatarwa da tunatar da wasu wa'azi kuma ta yi makanka wa'azi kamar da yake ɗaukan kuma tunatarwa ta yi makanka wa'azi kai ma duka yana ɗauka duka ne bi ma'ana shine faɗakarwa da lura da kai da kuma sauran jama'a halin rayuwarsu da ya za su kyautata rayuwarsu ina fata kun gane wannan sun matsala da kalami sannan malam ya faɗi bayan magana mai tsawo ya ce yan baki an ya kuna azumuka wa wahamuka ya ce an ta da uwan nasa mina duniya ila al'akira ya kamata ya zamanto wato da ƙarfan niyyarka da himmarka duk ya zamo ka kira mutane daga wannan duniya zuwa lahira ai ya zama to kai mai wa'azi kullum kana kokarin ne ka raba mutane da duniya ta kai su lahira bi ma'ana wato ka gudanar da su duniya ka riƙa faɗin kalmomin da za ku sa mutane su kyamaci duniya su gudane ta sannan kuma ka sa musu kalmomin da za su rika son layira da yi domin layira da kuma tsoron abin da zai same su ranar idan ba su kyautata ba nan duniya to zama wannan ta ce ko shi ne himbarka da ƙwazonka da tunaninka kai mai wa'azi sannan wa min al-ma'asiyati da kuma kiransu daga barin sabon Allah ila da'ati zuwa ga da'a ga Allah wa min al da dukkan na karaba su da kwaɗayi zuwari son duniya ila zuri zuwa ga wasan gudun duniya wa min al ila safa da kuma kiran su daga barin ruwa zuwa ga haiwa su zama masu wasan kyauta ba masu ruwa ba wa min al-gururi ila taqwa sannan da su daina yin gururi rudin kai da fankama zuwa ga takawa wa tu'addiba ilayhim al-akhirah ka rika sa musu son la'ira wa tubajjila ilayhim ad-dunya ka rika sa musu kyamar duniya an gane wa tu'allimahum ilmal ibada wa zuhd ka rika karantashe Ilimi ibada da kuma ilimin gudun duniya bi Annar galiba fi tabayimu azzai domin abin da yi rinjaye a cikin ɗabi'un mutane shine azzaibu karkata wato mutane sun yi karkace ma hanyar bare. kullum za ka ingo ga ɗabi'a su karkata ita addabi a shine an manhaji karkata daga manhaji na ashari na shari'a wasa'ayu fi ma la yurdillah ga ɗabi'an mutane sun yi da son su riƙa zirga-zirga kai komo ga abin da bai yarda da Allah ta'ala wato ma la yurdillah ta'ala bi wanda baya yarda da Allah ta'ala da shi ai ababen da Allah baya yarda da su to za a ga ɗabi'a mutum ya asal ta wal istish'aru bil akhlaqir rabi'a da kuma ishari wato shi ne so na miyagun ɗabi'u za ga mutum za a ga mutane da yawa sun yi karkata zuwa ga ɗabi'u na asha sun ɓace ɓaci cin mutunci yankan ƙanna da wasu abubuwa cin harabun da sauransu dai za ka isko ɗabi'un sun yi karkata ga wannan to a aikin mai wa'azi ne ya ƙoƙari ya faɗakar da su ya yaye su daga wannan fa alki fi qulubihim ar-ru'ba ka jefa tsoro a cikin zukatansu wa zarhum sannan ka saunar da ka da su amma yastakbiluna bihi ga abin da suke fuskanta da shi min al-muhmin al na ababen ban tsoro da ake bagare su babu abu mai ban tsoro irin a ce yau za a waye gari babu kai sannan a ɗauke ka a tafi a kai ka daji kuma a tona rami a sa ka sannan bayan an sa ka kuma a koma mai zama da rayuwar ka kai kai din ne da wata rayuwa wadda za a yi maka tambayoyi sa'annan kuma wazon ya zama na waɗanda za ka yi za su ma saboda ba ka saba da su bane ba mutane bane za su maka tambayoyi sannan baka san yadda za a karɓa wannan tambayar sa'annan bankin haka kuma yana yi wa wannan kabarin ya zama tsora ne wuta gare ka kamar yadda yake yi wa wannan kabarin ya zama wani dausayi na aljanna gare ka duka wanga ababe ne na ban tsoro don ba ka da yaki wala Allah sifatin ne aw wada Allah ba su ne ta tagayyar mai yiwuwa ne sifofinsu na bore za su kurhura dalili da wannan wa'azin kaf da yawa za a yi wa'azi za a ga mutum ya je da wasu in ba ma dukkan ɗabi'unsa mara kyau ba za ga ya je da wasu ya gyara ya yi makai ne karatun tanasu ya dawo ya san mutum an gane yawa ya mai yiwuwa ne wannan wa'azi ya sa wasan siffofinsu na ciki hurhura ta tagayyaru wato amal a wa mu'amalar ta zahirihim kuma ya zama mu'amalar su ta waje ita kuma ta tabbatar za ta gurgura za ga mutum da bin sallah ga yana sallah dalilin wa'azi mutum da yana shaye-shaye ya daina dalilin wa'azi mutum da yana cin amana ya daina wa yuzhirul irsa madadin da kwaɗayin duniya kawai sai ga yanzu sun zo dalilin wa'azi wato bayyane suna bayyanar da kwaɗayinsu ga ayyukan da'a wa ruju'a da dawowa daga rakiyar ma'asir sabon Allah wa za da yi wa'azi wa nasiha wani ita ce hanyar wa'azi da nasiha wa kullu wa'azi la yakunu hakaza sannan ma da ce duk wani wa'azi wanda ba zai kasance haka za kamar wanga da an ka ambata ba to fa uwa wa balul alaman qala yace wannan zai zan waton azaba akan wanda ya faɗa an gane ko yawa wasaniya da kuma wanda ya ci da yana nufin kenan idan wa'azinka bai taƙaita na ka wa mutane gudun duniya ka kyamatar musu gudun duniya ka tsorata su ga haɗarin duniya da kuma sa musu tsoro na kwancin kabari da mutuwa da abubuwan za su biyo baya da sa musu kwaɗayin son lahira da yin aiki domin lahira da ƙoƙarin canza su daga halaye na son duniya zuwa halaye na son lahira to idan wa'azi bai zan haka ba to zai zan wato musiba ga mami yin wa'azin da kuma waɗanda aka wa wa'azi balkila a amma ce inda mukulun wa shaitanun yuzhibu bil khalqi a an tariqi wa yuhlikum aka ce ma wannan wa'azin matsayin wani dodo ne shekani wanda yake tafiyar da halittu wato mutane ke nan daga hanya ta kuma ya kuma ta halakar su gulun asali ban san abin da bahaushe zai ce ma gulu ba ya ce mai ɗan tatsun ko bai yi laifi ba ko zai daidai to abin da dai a gulu larabawa suna da aƙida da yarda da cewa akwai wani aljani a daji wanda a lokacin can da wuri sa'ad da aka tafiya ƙasa da wato da yawa wannan aljani zai iso maka da sifa ta mutane ko sifa ta wata dabba wadda ka wato sai ya bi hanya ta halaka wato ya raba ka da hanyar ka ta kwarai dai akalla ne kana cikin daji shi da kawa da suna wucewa sai dai ka ga mutum sai dai ya nuna maka na hanya sai bi nan ya nuna maka yi nan a hanya al'adar inda ya aza ka nan in ka ci gaba da tsaya za ka halaka za ka kai inda ba ka idawa sannan ba ka ci gaba da tsayya kishin ruwa ko yunwa ko wani abu wata dabba halaka to wannan dabba yana ka ce mawuyi kun gane yau ai sai suke ce makul to yace duk wanda wa'azin sai zamba kamar yadda an ka ambatan gaba to shi wannan wa'azin nasa ya zan kul ai ya zan abin da ke batar da mutane ka zan shidan mai halakar da mutane wa yajibu alaihim za ka yana ba a kan su an yi firru minu su guje mai mai irin wannan wa'azin wanda bai shayi waɗanga abubuwa ba Da ما يفسد هذا القائل من domin abin mai wannan zancen da ba irin wancan ba ke lalatawa na addinin to la yastati ku mislahu shaytanu shaytan ma bi dinihi faman kana lahu yadun wa qudratun yajibu alayhi an ya'dilahu duk wanda ya zamana wato yana da waton yana da eh, waton ƙarfi da iko to wajibi ne a kan shi da irin mai wannan wa'azin ya sauke shi daga matsayinsa an gane ko sannan ya fitta shi daga cikin al'umma, musulmi a cikin ah, abunan unguwarsu wa yamna'ahum ya hana musu ya hana mutane abu ba ki daga hukumar wannan mutum kamar dai shi malam yana sai faɗa mana abubuwan da ke ta faruwa a zamani wanda ke faruwa sanadin wato kalmomi na siyasa ko shigar da ɓata wani a cikin zukatan al'umma a inda za a zo mai wa'azi zai zo ya yi da damar da a gare shi ya zuga mutane ya samu mutane wato ƙaini na su tashi su yi tawaye da gwamnati ko su tashi su yi wani tashin hankali su yi a yi su sa a yi kone-kone su rika faɗin wasu abadu to kaga mai irin wannan wa'azin da zai rika sa mutane bisa ga irin hanya ta halaka ko ta zanga-zanga ta waye da kone-kone to wannan ya zan ya zan shi an gane shi ba shi yadda mutane ya kai ba ba za su bisa saniya ya kai ba shi kokari ya kai ya cimma wata manufa ta hanyar wannan ta wutar fitina ne ba babu shakka haka ne sau da yawa masu wa'azi da sunan wa'azi amma irin fitintunin da suka bari a garuruwa da kuma wato a ƙasashe to abin yana da yawan gaske sau da yawa wasu za su tafi su yi wa'azi su tafi su bagare cikin rikici su bagare cikin babu gaisawa tsakanin mutanen garin ga sunansu ba sa wato hulɗa ko sun yanke hulɗa tsakanin su da sunansu wanda dacen suna yi amma shi wannan mai wa'azin da ya zo sai ya bar su da gaba su. ya bar su da watan wani abu na zanga-zanga ko abin da shafi haka a tsakanin su da juna za ga wanga bai zan alheri ba dan shi ne wa'azi kullum ya zo zai kokari ne ya raba mutane da harakar duniya ya aza su daga harakar layira kuma ya daidaita su ya saita su akan wannan wala alaki ya sa shi ma ne waɗannan maganganu yake sun rayu wato lokaci mai tsanani lokacin da siyasa ta yi kamari cikin al'amuran gwamnati cikin al'amuran jama'a wanda ke kawo zanga-zanga da yawan tashe-tashe hankula na fata gane sai na wumin min jumlatil amri bil ma'ruf wato fitar da mai irin wanga wa'azin a cikin al'umma da kuma ana masa yin wa'azi da kange mutane daga sauraro to shi ma yana daga cikin Karsashin umarni da alheri da hani daga munkari a yin haka din ma alhani ne daga munkari da yin alheri wa bil ihya'i kuma ya zo cikin ihya'i ta la yanbaghi an yusallama al-wa'd illa liman zahiruhu al-waraq wa hay'atuhu as-sakinatu wal wi'ar wa zayhu zayyu salihin ya kamata ya bunga la ya baki bai kamata da an yi sallama alwa'ad a miƙa lamarin wa'ad illa liman zahirin warar sai wanda ya zan zahiri ne akwai tsantseni wato mutum ne mai tsantseni wa hay'atu sakina sannan siffa dai ta sakina ce wato ta nutsuwa ce wato da kwanciyar hankali والوقار da dattijantaka da kamun kai wa تفاتي kuma tufafi ne ƙawarsa zai yi sariyar ta salihan mutane ne bayan allah ba masu ما da jin kai ba a na gada ya zama to mutum wanda bai da wari za ka yi samu ne wato bai tsantsaye game da abin da ya ci bai game da abin da ya sha bai game da an gane sannan za ka isko shi a wabba na matsayi ba mai yawan dariya ɗanɗasar dariya har bingirewa yaka yana dariya kuma mai wa'azi ne sannan siffofi ne da sutura bai duka za a ga sun sha babban da sutura ta salihan mutane to ya kamata ya mai wa'azi gada ya zan filin mutum mai waɗancan kofin? a ya zan warar mai tsantsini mai sakina mai nutsuwa sannan kuma wato wanda ya kawatu da kawar salihai wa illa to in ya zamba ba haka yake ba fala ya na nasu bi mutane ba su karuwa da shi illa tamaliyan fitila sai ƙara ma nutsuwa a cikin nutsewa da dogewa a cikin bata domin shi ne su sauran mutane mai yawa masu sauraron ka talakawa ne masu zuwa su kewaye suna sauraron karatun ka da ka talakawa ne to idan sun ka ga waɗanda siffofi na wari da sauran su duk baka wani kawai ya zo zai ce a ɗiɗi da wani digirin ta ko da digirin da ta ko da agogo ne mai sa irin na dubu ɗari kai ai gilasin ka san aka sai da wani gilas da a idanun mallam a ai wanga gilas dubu hamsin yake to kaga irin waɗanda ababen idan aka rika faɗansu da malami mai wa'azi misali to sai ka ga wa'azin zai tasiri a zukatan mutane sai mutane su rika ɗaukan wani ne kawai na son mai son duniya mai kaza mai kaza jini zobe ne ma na kaza agogo ne ma na kaza riga ce na kaza kaza ne na kaza to shi yasa yake ya kamata malami ya zai yana da tsiyi na salihan mutane na gane shi sa za a ga irin waɗannan malamai masu ƙanƙan da kai ga sutura da sauran za a ga zukatan mutane sun yi liƙuwa gare sun yi natsuwa da su da lalurori da su da kuma wasan karɓar wasu fiye da kowa Wai wajibu yana waje ba an yi zuraba bainar rijali wa nisa'i ha'inu idan za a yi wa'azi wanda zai haɗa maza da mata to wajibi ne wato a saka wato shamaki tsakanin maza da mata yamna uminan nazari wanda zai hani daga fili in ta'a wanda ya kai makula ƙulsu na ce ya ce kada zahara fi ma zakarnahu watan ya bayyana ke na cikin abin da muka ambata annal qasasa allati lam yarid ya fil qur'ani cewa ƙasoshi waɗanda ba su zo cikin ƙur'ani ba Waɗanda sai sannan ba su inganta ba fil akhbari wato da hadisai to bid'atun bid'a ne fil masajid yin sarki masallatai wa gairi hada wani wa anna tazkira wal wa'az cewa tunatarwa da wa'azi min afdali ma yi yutaqarrabu bihi ila da yana daga cikin mafi cikin abinda za a kusanci Allah da shi idza kana alama wa safnahu in dai sun kasance bisa ga siffan gada mun ka ambata in ta bayanu ma adasa nasu bayani abinda mutane sun ka haddasa fi babu a babin umurul masal masallati a yanzu da ruhu shaytaniya to sun kare ala sabilin tanbihin ukalai wato a bisa ga tafarki na Waton farkar da masu hankali amma la ala sa isa ba wai ta hanyar ƙididdiga laifuka ko kuma ƙididdiga kai makula ba alhamdulillah kuma nan ne mun ka zo ƙarshen wannan babi na sha ɗaya idan allah ta baraka wa ta'ala ƙarfafe mu da wani makon za mu zo mu shiga babi na sha biyu wasan bayani ke na game da abin da ya shafi kiran sallah da iqama sunna da kuma bid'o'in da aka sa a wannan babi idan Allah madaukakin sarki ya nuna mu da lokaci a zama muka daidai Allah ki ba mu lada kuskure idan ya shiga cikin karatun Allah shi ya fi muna Allah shi na jagora Allah madaukakin sarki ya ba mu ladar da a ciki Allah madawacin sarki ya ba ikon gyara zukatanmu mai ba ikon gyara ayyukanmu zahirinmu da وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته